yau alhamis 23 ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da da talatin biyar daidai da 26 ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdurrahman addarimi assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan dai ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin muƙaddiman wannan littafi a inda muke ƙarƙashin babin da ke bayani akan ittiba'us sunna idan aka ce ittiba'us sunna shine cikakkiyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan duk abin da annabi ya zo da shi mun fahimci wannan da kyau ko za ka koyi da annabi akan duk abin da annabi ya zo da shi saboda shi annabi ɗungurungun ɗin shi alkhairi ne mun karanta hadisi na ɗari a cikin jiran giyan hadisan da malam ya zuba cikin wannan muqaddima hadisin da al'imamu darimi ya ce أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد an ayyub an abi kalaba qala inna ahlal ahwa'i ahlud dalalati yake cewa abu kilaba su 'yan bin son zuciya to su ne tawagar bata la'ara masirahum illan nar ya ce nifa ba na ganin makomansu face wuta fajarribuhum falaisa li ahadin minhum yantahilu qawlan wala ƙala hadisa faitanaha bihil amur duna saif ya ce na bincike su na tsaya na lura da al'amarinsu dalla-dalla sai na ga al'amarinsu gaba ɗaya yana ƙarewa zuwa ga tada fitina ne da tashin tashina da hana al'umma zama kalau wa innan nifaqa kana duroban munafinci kuma to fanni fanni ne salo salo ne iri-iri ne sun matala sannan sai karanta ayoyin alkur'ani allah ya ce wa min a ahadallah daga cikin munafukai akwai wanda yake cika baki yake ma allah madaukin sarki alkawari cewa muddin allah ya mai baiwa na falala na arziki na mulki na ɗaukaka na buwaya na faɗa ji? to zai yi sadaka zai yi kyauta zai kyautata zai mutunta zai kimanta addini amma sanda Allah madaukin sarki ya mai baiwan ya ɗaukaka kashi sai ya rowa da irin baiwan da Allah madaukin sarki ya mai hasali ma ya juya baya ya wulakanta al'amarin addini da masu addinin wannan ita ce aya ta saba'in da biyar a cikin sautar tauba Allah madaukin sarki ya ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikinsa akwai wanda suke zunɗanka dangane da abin da ya shafi sadaka za su ce ina kudinmu da aka tara ina arzikinmu da muke da shi ina kaza da kaza da kaza duk waɗannan ayyuka ne da ɗabi'u na munafukai da suka yi amfani da daman da suka samu wajen cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ce aya ta 58 a cikin tsohon tattauba, ba aya ta biyar ba aya ta hamsin da takwas Omin min humulladina yi uzunan nabi daga cikinsu akwai wanda yake cutar da annabi yake zagin annabi saboda al'amuran da za mu zo za mu ci wanda ita ce aya ta da ɗaya a cikin sautar tauba lafa ƙauluhun su munafukai har kullum maganganunsu sukan sha bamban da juna ra'ayoyinsu sukan sha bamban da juna in ma ɗakin taro ne ya tattara su to za ka ga manufofin taron ma suna shan bamban da juna to amma suna iya haɗuwa su tafi a tare sakamakon asalin manufan ta yi ɗaya shi ne ƙin addini da masu addini Wacce ta ma'ofi shakki wa takzib amma kuma shakka da ƙaryata Allah da annabin shi to wannan yana tattara su waje guda za su fake wajen ƙaryata dokokin Allah da cewa su suna ƙaryata malam wani ne za su fake wajen fada da addinin Allah da cewa a'a su suna fada da malam wani ne duk za ka zo za ka ji wannan hatta munafikan da suke adawa da annabi ai su ba su yadda da annabi suke adawa ba ai da addini suke adawa ba suna adawa da Muhammadu dan Abdullahi ne Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan yana daga cikin ɗabi'u da take-take da ra'ayoyi da za ka ji munafukan yau su ma suna faɗi wa inna ha'ula'i ikhtalafa qawluhum su waɗannan munafukai a kusa da nesa maganganu da ra'ayoyi da tunaninsu ya sha bamban amma wajtama'u fi saif amma takobi da ta da hankali da fitina da tashin tashina yana haɗe tunaninsu waje guda sai kaga cewa su har kullum ba sa ƙaunar zaman lafiya in sun zauna daga zagi cin mutunci ga mutanen kirki ba abin da suke yi duk abin da zai tada tashin tashina cikin al'umma a kasa zaman lafiya shi munafiki abin da ya sa mu gaba wala ara masirahum illa nar malam abu kilaba ya ce wala ara ni fa bana ganin masirahum makoman irin waɗannan munafikai da a ahwa'i Illan nar duk ɗabi'un sai na tikewa ne zuwa ga ɗabi'un 'yan wuta ƙala hammadun mala hammadu ya ce sun maƙala ayyub inda zal hadis ayyub lokacin da ya karantar da wannan hadisi ɗalibin abu kilaba wa inda al'awwali wa kana wallahi min alfuqaha idawil albab ya ce kaga wannan malami nawa hakikanin gaskiya ƙwararren malami ne inda har ya iya tantance cewa su ahalal ahawa'i ga manufansu ga take-takensu ga inda suka sama gaba haka ma a bayani na biyu da ya iya tato da tantance ɗabi'un munafukai da irin yadda suka sama gaba wajen ƙoƙarin rusa addini da bakunansu allah maɗaukin sarki ya kiyaye to kasanto malam ya gutsuro waɗannan ayoyi bai kawo su baki ɗaya ba sai mu ga dacewa da cancantan mu zo mu karanto su duka har ma in so samu ne mu gayyato ɗaya ko biyu da ke gaba ko bayansu domin su ƙara fito da ma'anan ayoyin fili sannan kuma mu ji menene manya-manyan malaman addinin musulunci suka faɗi a bayan bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wajen fassaran waɗannan ayoyi to daga cikin ayoyin Allah maɗaukin sarki ya faɗa cikin ayata 61 kamar yadda mala ya kawo mana wa minhumul ladina yu'dhuna an-nabiyya daga cikin munafukai akwai waɗanda suke zagin annabi karara akwai waɗanda suke mai ɓatanci akwai waɗanda suke zama a dandali suna faɗin maganganun raini maganganun zagi maganganu na cin mutunci salo-salo iri-iri ga annabi waya ƙolo na huwa udhunun suna cewa ai shi annabi sarkin jin rada ne da jita-jita kunni ne duk abin da ka gaya mai zai ci ma'ana annabi kunni ne duk abin da ka gaya wannan kunnin ai in dai ka tsara shi ka kifa shi to shikenan kawai in wancan ma yazo ya tsara shi ya kifa shi shikenan kawai shi yasa mai abin da muke so karshe dai in ya kira mu ma za mu ce mai kaza ne kawai mu kifa shi kawai mu ci gaba da abin da muke sai Allah ce kul udhunu khairul lakum ku mu'minai ce ma mai gidanku annabi da ake cewa uzun ta wannan shine alkhairi gare ku domin yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin ya yarda da Allah kuma ya amince da ɗabi'u da ayyuka da imanin muminai wa rahmatullahi lilladina amanu minkum wannan ɗabi'a na annabi na sauraronku da tafi da ku a bisa turba na addini to jin kai ne Allah madaukin sarki ya muku amma dai ku ji walladina yu'dhuna rasulallah kaga waɗannan da suka dage wajen cutar da annabi lahum azabun alimun lalle waɗannan suna da azaba mai radadi Yanzu tsaya ka gani a zamanin annabi kalli daraja irin na annabi kalli ƙwarewa da gogewa irin na annabi wajen wa'azi da lallashi da iya isar da saƙon Allah ga bayan Allah ji irin siffofin da Allah maɗaukin sarki ya siffanta shi da shi fabima rahmatin minallahi linta lahu irin rahama da jin kan da Allah maɗaukin sarki ya gine ka a kanta wannan ya sa ka zama mai tausayi da tausasawa gare su Shi shine a ja'akum rasulun min anfusikum azizin alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim kalli irin yanda manzon Allah Allah Maɗaukin sarki ya siffanta ɗabi'un shi sai ce walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik da ka kasance mai tsacin hali mai kaushin ɗabi'a mai yanayi mara daɗi duk da sun dargaje sun baka wuce fa'afu wasu wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah duk da irin wannan ɗabi'u na annabi da Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin amma kalli zagin shi suke cin mutuncin shi suke shi sa kai mai zagi kai mai cin mutunci ba a cewa ragon da ya zo yana karo da dutse a ce rago ka tausaya ma dutse sai dai a ce rago ka tausaya ma kanka da ƙahonka kai da kake zagin masu da'awa kake fakiya da cewa wai kai ba kana faɗa da addini ba ne da wana kake kai hankali ranar lahira da kai da irin waɗannan da ke zagin annabi da sabbe za ku tashi Sau da Allah yana cewa shirin ladina zalamu wa azwajuhum wa ma ya ya'budun ka tattaro su da su da dangi ire irensu za a ɗibo waɗanda suka ci mutuncin annabi Adamu a zamanin shi da waɗanda suka ci mutuncin annabi Ibrahim Isa Musa Nuhu Suleiman Dawud lord sha'ib Saleh Hud da sauransu a haɗo da ku na yanzu gaba ɗaya sai ya haɗa ku shine ukhshirul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budu shi yasa kai hankali da irin abubuwan da bakinka ko aikinka yake faɗi jama'a mun gano wannan da kyau ko domin an taɓa ma annabi wannan ma ya zo cikin tafsirin zadin masir a juz'i na hudu shafi na 196 yace fi sababin nuzuliha a aqwalin malam ce don gani da sababin saukan wannan aya akwai maganganu guda uku da aka yi ahaduha na ɗaya daga cikin maganganun anna hizam bunu khalid cikin munafakai akwai wani mutum mai suna hizam ɗan khalid sannan da julas bunu suwaidin da ubaid bunu hilal fi akharin waɗannan su ne manya-manyan kwamandojin ɓannan na farko hizam ɗan khalid jullas ɗan suwaid sai ubaid bin hilal fi akharin da wasu ma amma dai waɗannan su suka yi fice kanu yi uzuna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance suna zama suna zagin annabi faƙala ba'aduhum li ba'adin ran nan sai suka zauna sai wasu daga ciki suka ce kai jama'a la taf'alu ga wannan zage-zage da kuke ku daina fa inna khafu an yuballighuhu muna jin tsoro kar a isar mashi ko yabliguhu labari ya je annabi fa ya bina kawai mu ji mana darar mikiya <clears throat> mun gano wannan da kyau ko muna tsoron kada labari ya je annabi mu je mana baran barama abinda suke faɗi kenan ita kanta wannan kalmar ba suna faɗinta saboda tsoron Allah ne da neman gyara ba kalma ne na zagi da tsoron kar a faɗi kalman da su zai zama ɓatanci gare su amma su kuma suna faɗi a kan shi faƙala jula sai jula su ya ce bal na ƙolo ma shi ina rabu da mu mu za mu faɗi abin da muka ga dama ba uban da muke tsoro fa inna ma muhammadun uzunin sami'a ai muhammadu kunne ne duk wanda ya je gaya mai ma zai saurare shi sun mana a tihi fa saddikuna kurewa dai ya kira muku? to za mu je mu tsara shi kuma zai gazgata mu domin abin da muke mai kenan tintin fa nazalat hazil aya to ana nan sai wannan aya ta sauka qalahu abu salih an ibn abbas wannan bayani abu salih ya kawo yace fassarar da ibn abbas ya ayan kenan zama suke a dandali suna zagin manzan Allah suna gulman shi da shi da sahabban shi suna faɗin kalmomin ɓatanci da kalmomin raini iri-iri isu isu sun makansu faɗin cewa su bari amma kaji suna ca rabu da shi in ma mun faɗa abin da muke so ƙurewa da ya kira mu in ma ya kira mu muna da yadda za mu tsara shi kawai allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wasani na biyu daga ciki anna rajulan minal munafiqina yuqalu lahu nabtal an samu wanda daga cikin munafikai ne da ake ce mashi nabtal ibn haris kana yanimmu haditha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila almunafiqin yana zuwa wajen annabi ya zauna ya naɗi jawabi wajen annabi sai ya je kai ma munafikai akwai munafukan da su basa matsowa kusa su 'yan nesa nesa ne to amma suna da 'yan leken asirinsu wafikun samma'u na a cikinku akwai 'yan leken asiri da za zo sai sun ji duk abin da kuka tsara za ku yi na ci gaban al'umma da addini to sai su je sai su amayar musu to shi naftal aikin da yake munafakai kenan faƙila lahu la fa'al ran nan sai aka kira shi aka ce kaga wannan abin da kake yi yi ma kanka faɗa ka daina inna ma muhammadun uzunun shi fa muhammadu yana jin maganganu iri-iri nan za ka kulla ɗaki da kai da iyalanka ku ɗan kus-kus-kus garin allah na wayewa sai ka je na baka labarin abin da aka yi ma'ana yana da kunnuwa a kowane gida man haddasahu shay'an sadaqahu kun gano wannan wannan ɗaya daga cikin magan da suke faɗi kenan ɗaya daga cikin maganganun ko sanda aka yi mai magana sai ya ce a ni ku rabu da ni ai muhammadu mai sauraron magana ne mu muna da hikimomi da tsarin bayanin da in muka je ma muka tsara shi yadda zai yi. na ƙolo ma shi ina mu za mu ta faɗin abin da muka so sun mana a tehi fa na halifa lahu fa ya saddiƙuna za mu je mu yi mai rantsuwa ai zai gazgata mu fa nazarar hazil aya wannan ayan sai ta sauka tana mai fallasa asirinsu ƙalahu muhammad bin ishaq muhammad dan ishaq shi wannan bayani wasalis na uku daga ciki anna nasan min almunafiqina minhum julas bin suwaid wa wadi'a bin thabit ijtama'u aka ce wasu mutane ne daga cikin munafikai daga ciki akwai julas sannan akwai wadi'a ɗan sabit su ne suka taru kun gano wannan da kyau ko fa'aradu an ya ƙa'ofin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi nufin cin mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa inda hum gulamun min al'ansar yudu'a amir bin kaisu sanda suka zauna wannan taro na zage-zage da cin mutunci da raini to cikinsu akwai wani matashi mai suna amir ɗan qais fa haƙa sai su ga wannan ai ba wata tsiya bane za mu iya faɗin abin da muke faɗi ba wani abu fatakallamu suke yi maganganunsu na zagi da suka saba da ɓatanci da habaici ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ƙalo cikin maganganun da suke cewa suka yi in kana ma ya ƙuluhu muhammadun haƙƙan gaskiyar al'amari in abin da muhammadu yake farfada ɗannan gaskiya ne da na hana sharrun min alhamir mun fi jaki sharri kamar muhammadu ne za a ce za mu zauna yana gaigaya mana ra'ayoyin shi yana gaigaya mana maganganun da yake so kuma mu da iliminmu da kuɗinmu da ɗaukakanmu da mukamanmu kuma a ce wai muna bin shi sai abin da ya faɗi yana gaya mana ra'ayo yana mana raini yana kaza yana kaza in muka biye mashi akan haka jaki ya fi mu daraja fagadibal gulam sai wannan matashi ɗan gaban goshin manzon Allah nan da nan sai ya fusata wa ƙwale ya ce wallahi inna ma ya ƙuluhu muhammadun haƙƙun wallahi al'adim abinda muhammadu yake faɗi gaskiya ne wa inna kum la sharrun min alhamir ko nan kun fi jaki sharri ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره sannan sai zo wajen annabi ya gaya mai duk ga abin da ya naɗo wanda ya ji waɗancan munafakai suna faɗi Fada'ahu, annabi ilaiko sai ya kaga kira su mun gano wannan da kyau ko su kullun yan a kira mu ne sai annabi ya aika aka kira su fasa alahu sai ya tambaye su fa halafu suka rantsi anna amirun anna amiran kadhib cewa amir makaryaci ne su basu faɗa haka ba ƙarya yake musu su basu faɗi ba mun gano wannan da kyau ko wannan ɗabi'ansu ne sun faɗa ma sai su fimfiri su shafa ma idan su toka shi ƙarya yake wa halafa amirun annahum kadibu amir ya rantse ce ƙarya suke wallahi sun faɗa wa qala yace allahumma la tufarriq bainana hatta tubayyana sidiqus sadiq amir ya daga hannu ce ya allah kakka bari a tashi wannan taron da ake yi har sai ka bayyana gaskiyan mai gaskiya wa kadhibul kadhib da ƙaryan maƙaryaci fa nazar hazil aya wannan shine dalilin saukan wannan aya wannan ɗaya daga cikin sababin saukan wannan aya guda uku wanda mai tafsirin zadul masir Allah ya saka mashi da alkhairi ya kawo kenan to bayan wannan tafsirin ibn kathir a juz'in shi na hudu a shafi na 170 yake cewa ya qulu ta'ala Allah madaukin sarki yana faɗi ne a cikin wannan aya wa minal na qaumun daga cikin munafikai ko wasu mutanen da uzuna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna zagi da cin mutuncin annabi bil kalam fihi su zauna suna ta gulmar maki game da annabi annabi ne ajandansu na zagi shi za a zauna yau su ce gobe su ce jibi su ce shi sa a matsayinka na malami ko a matsayinki na malama a matsayinka na mutumin kirki Allah don sun zauna suna maka wannan kakka damu mai gidan da kake koyin da shi kake isar da sako a madadin shi kaji shi ma ana mashi kuma su masu wannan aikin ko kakka ɗauka wa za a gansu da siffa ne na hauka ko za a gansu da kayan shaye-shaye ƙur'an ya ce a wai zara za ra'aitahum to samu hum, in ka gansu in dai kallo ne na jiki to za su burge ka saboda za ka ga siffan addini za ga kamala za ga mutunci da muru'a wa in ya kuno tasma alqawlihim in ka ɓata lokacin sauraron su suna da zaƙi da zakwaɗi da azancin zance sai su gamsar da kai wa in ya kuno tasma alqawlihim in suna maka bayani sai ka ɗauka wahayi ne daga Allah in ji Allah ya ce suna da daɗi wajen zance amma ka kalle su humul Ado su ne asalin makiya annabi asalin makiya Allah makiya alkur'ani da hadisi makiya a jimillancin addinin musulunci fahazaruhum Allah ce kai taka tsantsan da su zaman hira da su Allah ce baka ba su sauraron su baka ba su dan shine fahazaruhum kai taka tsantsan da su sai ce qatalahumullah Allah ya tsine masa albarka in ka ce ai kai kana zuwa kana jiwo maganganu ne Allah ya ce wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wallahi in baka yi taka tsantsan ba ko wancan tsinuwa sai ta cika Allah madaukin sarki ya samu dace ya ƙuluna suna ce ma annabi huwa uzunun cikin zagin da suke mai suna ce mashi uzun ai man ƙala lahu shay'an saddaqahu duk wanda ya gaya ma annabi magana sai ya gasgata shi kun gane saboda annabi ya ɗauka kowa mai gaskiya ne irin shi ba zai yi ƙarya ba to an ka faɗa sai ya gasgata ka sai ya yadda da kai sai ya ce gaskiya ka faɗi wa man haddasahu fina sadaqahu duk wanda kuma ya je gaya mai magana a kanmu sai ya yadda fa'iza ji ina in mun zo wa halafna laho sadakana in mun gasgar mai rantsuwa kuma sai gasgata mu kar ku sha da kawai mu sha bakin mu sha bikin duk abin da ya faru kawai mu je mu tsara shi warwaye ma'anahu hu ibn abbasin wa mujahid wa katada. qala allah ta'ala sai allah ce qul udhunu khairul lakum ai huwa khairun udhun khairun ya arifu sadiq min al-kadhib annabi ya san mai gaskiya san makareci ai duk wannan abin da suke faɗi yana sani ma'ana ka zo kai ƙarya bayan ya san ƙarya kake ko sai tura maka aniyan ka aje a haka yanan yana tara ka sai ranan gambo yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin annabi ya yarda da Allah sannan kuma wa yusaddiqul mu'minina mu'mine kawai ke gazgatawa so ko waɗannan munafikan tura masa aniyan su yake aje dai aje dai har kowa sai ya gane ɗabi'unsu in munafiki na munafuntan ka bar shi kar ka sake dodo bai fito ba ka fito da shi bar shi ya ta yin abin da zai bayyana kanshi shi da kanshi ina fatan mun gano wannan da kyau abin da annabi ya ta masu kenan wa rahmatul lil ladina amanu minkum wannan ɗabi'a na annabi da munafikai suke zargin shi akanta hujja ce akan kafirai kuma rahama ce gare ku ya ku muminai walladina yu'zuna rasulullah kaga waɗannan da ke zagin annabi lahum azabun alimun lalle suna da azaba mai radade ba wai banza suka ci ba Allah madaukin sarki na sanar da su ya halifuna billahi lakum su kullun irin waɗannan munafikai in kun haɗu sai su tattakura su yi muku rantsuwa da Allah domin ku yarda da su su dai fatan fa a yarda da su so fatan ba a gasgata su ba so fatan su ba ce su mutane kirki ne so fatan su ba ce su ake kwara kuna fahimtar wannan da kyau ko suna wannan ne liyardukum dan su yardar da ku jama'a duk wanda ya dauki ɗabi'an wai shi zai shiga gari gamsar da mutane ko ɗabi'a ne na munafukai ka gamsar da mutum ya fahimci addinin Allah ka gamsar da mutum ya bi Allah gamsar da mutum ya san darajojin manzon Allah da hakokin manzon Allah wannan shine aikin da za yi amma kokarin gamsar da mutum waye yadda da kai ya amince da kai kai mai gaskiya ne kai ka cancanta kai ka dace wannan ɗabi'a munafukai ne ya halifuna billahi lakum yardukum sai ce wallahu wa rasuluhu kai mumini barka ji kaga Allah da annabin shi a haqqu an yurduhu su suka fi cancanta a nemi su yarda su gamsu su amince da mutum in kun kano mu'minin in sun kasance mumine ne shi sa lokacin da yake tani wai wane ya da kai ko wane ya amince da kai ko da kai da wanan dukkan ku ne kai hankali mu ba ma neman wani ya da mu ba mu kiran wani ya da mu abin da muke cewa ka yarda da Allah sannan kuma duk abin da ka faɗi kan wani ka sani Allah madaukin sarki yana cewa bala wa rusuluna ladaihim yaktubun malaiku suna nan suna rubutawa kuma akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar gamu akwai ranar da Allah zai binciki duk abin da ka faɗi ya sabi a kan shi mun gano wannan da kyau ku? mawaƙi yana cewa in cin da ban cuci mutum ba dan kashe cuta min in ko mutum ya cuce ni Allah shi rama min Allah ya sa mu dace ya zo cikin tafsirin alusi a juz'i na shida a shafi na ɗari biyu da da 277 yake cewa al-khattab lil mu'minin wannan kai tsaye Allah madaukin sarki na magana da mu'mine ne wa kana almunafiquna yatakallamuna bima la yaliq kullum munafukai suna zuwa su ta maganganu na rashin mutunci summa ya'tunahum fa taziruna ilaihim sai su zo su ta kokarin gabatar da hanzarinsu bayan sun masu cin mutunci sun wulakanta su sun zazzage su sun bayyana ma al'umma cewa su ba na gari bane Wai akiduna ma'azirihim bil aiman sai su riga ƙarfafan wannan hanzarori nasu da rantsuwa mala ya ce li zaruhum dan a yi masa hanzari a yadda da su wayar do hum a nuna cewa su yardaddu ne amintattu ne wa akhraja ibn munzir wa abi hatimin an qatada qala zakkara lana anna rajulan min al munafiqina qala an mana bayanin cewa an samu wani daga cikin munafikai yana cewa wallahi inna ha'ula'i la khiyaruna wane da wane da wane da wane waɗannan su ne manyanmu waɗannan su ne kanmu su ne mutuncinmu su ne ɗaukakanmu a sharafuna su ne manyanmu muna ganin su da mutunci Wani in kana ma ya ƙulu muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka idan abin da muhammadu yake faɗi gaskiya ne muka bi wannan maganganun haba lahum sharrun min al ai manyanmu sun zama sharri sun ma fi jakuna sharri ha ba ina ai manyanmu mu suke da gaskiya mu su za mu ɗauki maganan su mai yarda da su shi ko muhammadu ba abin da ya dame mu da shi shi kaɗai ya rika juya gari mun gano wannan da kyau ko ga manyan mu kuna fahimtar wannan da kyau ko su wane su wane su wane su wane ina fatan mun gano wannan da kyau amma ce muhammadu ne duk abin da yake faɗi gaskiya a ɗauki maganan shi kaɗai a rabu da maganan waɗannan masu yawa ina fatan mun gano wannan da kyau fasami a harajulun minal musulmina sai wanda daga cikin musulmi ya ji maganan faƙali ce wallahi inna ma ya ƙulu muhammadun sallallahu alaihi wa alihi sallama la haƙƙun kun ga ko abin da muhammadu yake faɗi gaskiya ne wa anta sharrun minal himar kai da kake faɗin maganan kafi jaki sharri Fasa bi har ila nabiyillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai mutumin ya je gaya ma annabi fa akhbarahu fa arsala ila rajuli fada'ahu sai annabi ya aika ma wannan mutumi wanda ya faɗi wancan maganan ta zagi da cin mutunci da ɓatanci ga annabi annabi ya ce a kira shi da mutumin ya zo sai annabi ya ce ma hamalaka allallazi fa'alt qulta me dauke ga kai abin da ka faɗi faj'ala yalta inu sai koma tsine-tsine da zage-zage da la'ance-la'ance in na faɗi wannan maganar, shi ko Allah ya tsine mai wallahi wallahi wallahi kuma cika baki da kakatu wa ya halifu billahi ta'ala ma kala zalika ya rantse da Allah wa shi bai faɗi ba waje alar rajulul muslim wannan mutumin kirki musulmi shi kuma ya kula yana cewa Allahumma saddiq sadiq Allah ka gazgata mai gaskiya wa kadhibal kadhib makareci kuma Allah ka karyata shi fa anzala subhanahu fi zalika sai Allah madaukin sarki ya saukar da aya da ke fallasa da tunan silili akan abin da suke faɗi yahlifuna billahi suna muku rantsuwa da Allah liyardukum don su gamsar da ku wallahu wa rasuluhu a haƙo an yarduhu in kano mu'minin Allah da annabi ne kadai suka fi cancanta ku yadda ku amince da su in ku mumine ne in kai ba mumini bane ko ɗauki wani da wani ka yadda da shi ba matsala yana ma Allah ce in kai mumini ne Allah da annabi ne abin yardanka in kai ba mumini bane wannan kuma ruwan ka ɗauki duk wanda za ka ɗauka mu ba ruwanmu da kowa wanda muke da ruwa da tsaki da shi shine annabi ay yahlifuna lakum annahum ma qalu ma naqala anhu suna rantsuwa da cewa abin da aka ɗauko cewa sun faɗa su ba su faɗi ba mimma yurithu azatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da ke nuni zuwa ga zagin annabi da suke liyardukum bi zalika don wai ku amince da su sakamakon rantsuwan da suka yi muku wa an muqatil wa kalbi annaha nazalat fi rahatin min al munafiqin ita ayan ta sauka kan wata yan tsarin gaiyan munafikai ne takhallafu an ghazwati tabuka wanda ba zai yakin tabuka ba falamma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama minha yayin da annabi ya daga wannan yaki atawul mu'minina ya ataziruna ilaihim shikenan sai ga sun zo wajen muminai suna ta ƙoƙarin gaya masa dalilan rashin su zuwa yaki min takhallufihim wa ya'taluna wa yahlifuna sai ta maganganu suna kirkire kirkire suna rantsa rantsi cewa ai su ba da gangar bane suka je sa da uzurorin su ai a ba su hanzari ai a yadda da su waye mutuwa ya rai haka suka yi ta yi, suka yi ta yi, dai Allah madaukin sarki yake yi aya ta ƙarshe daga cikin ayoyin da malam ya kawo mana Allah madaukin sarki a aya ta hamsin da takwas zuwa ta hamsin da tara Allah ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin mumine cikin munafikai akwai munafikan da ke zagin ka kan sadakan da aka tara wai ina kuɗin da aka tara ne mun gano wannan da ke ko ina kuɗin mu ne suka shiga kai annabi je ka ɗauko mana kuɗin mu ɗakin Aisha da ka a shi ne ina kudinmu suna zagin annaba kan kuɗin sadaka fa’in in min ha, sanda aka tara sadakan da ya ɗibo wani ɓangare ya ɗan rarraba musu an ɗan yayyanka an ɗan jajjefa rabu da kaji waiwai shiru wa in lam min ha amma cin da dai ba a mika mu kowa ya ɗan taɓa ya lasa ba ya idahum yaskhatun wannan shi ya haifar da wannan fushin da wannan zagin sai Allah ce walau annahum radu da dai sun gamsu ma atahumullahu wa rasuluhu abinda Allah madaukin sarki ya baiwa annabi ya ba su wa qalu hasbunallah suka ce Allah mu ya wadatar da mu to sai utina Allahu min fadlihi da sannu falalan Allah na nan zakkewa zuwa gare mu wa rasuluhu ai annabi yana kyautata mana kuma zai ci gaba inna ilallahi ragibu mu kwaɗayin mu yana wajen Allah ne kwaɗayin mu ba yana wajen wani me zai ba mu ba mun gano wannan da kyau ku yace da wannan alheri ne gare su kun ji zagin annabi suke akan kuɗin sadaka akan kuɗin zakka kuɗin gudunmawa da kuɗin koma menene ya zo cikin tafsirin zadin masiyar a juz'i na uku shafi na 193 qawluhu wa minhum man yalmizuka fi sadakat. da Allah madaukin sarki ce daga cikinsu akwai wanda ke zinɗanka dangane da sadakan da ake bayarwa to malam sai ce fi man nazalat fihi kaulani to su waɗannan mutanen da ayan ta sauka a kansu to malamai sun yi maganganu guda biyu suwaye ko me suke faɗi mai dalilin maganansu a ma ɗaya daga cikin maganan anna dhulhuwaisara at-tamimi akwai wani mutum mai suna dhulhuwaisara at-tamimi qala lin nabiyyi sallallahu tsayawa yi gaban annabi wata rana ido da ido gaba da gaba yace idil ya muhammad muhammadu kai adalci fa nazarar hazil aya wannan shine dalilin saukan wannan aya kenan a kai tsaye yana zargin annabi da zalunci kuma gaba da gaba ya gaya ma annabi don shi bai tsoron uban kowa bai kunyan kowa bai shayin kowa zai iya faɗin komi gaban kowa ba abin da ya faru kuma ba zai farun ba domin shi ya riga ya bushe fitilan mutunci wannan ɗabi'a ne na munafukai mu muna jin kunyan al'umma wai qalu abu huwaisara ana ce mai abu huwaisara ko zu huwaisara wa yuqalu ibnu zi huwaisara mun gano wannan da kyau ko dan zi huwaisara kenan suna ɗaya uku ne mutane suke kiran shi da shi amma zu huwaisara ko abu huwaisara ko ibnu zi huwaisara Allah ya sa mu dace wani rikakken munafiki ne wanda zaka zo zaka je malam zai kawo mana cikakkiyar qadiyyan da ta faru Allah ya sa mu dace wasani na biyu anna sa'alaba bin khatib aka ce sa'alaba ta dan khatib ne kana ya kolo inna ma yu'ti muhammadun man yasha ai shi muhammadu yana ɗaukan kudin ne yana ba wanda yake so kowa mana da haƙƙi ai mu muna so ai mu muna da haƙƙin a ba amma ya wana kawai ne in matsalan shi ta taso shi muhammadu kawai yake dauka yake ba kuɗi mu ban da mu fa hazil aya wannan shine dalilin saukan wannan aya su dai matsalan kuɗi kawai ba a taimaka ma wani ba a taimaka ma su wani ya kamata a ce kuɗin da ake samu ana ta taimakawa shi ma manzo Allah ba an taba mai wannan exactly qala ibn qutayba ibn qutayba yace yalmizuka yu'ibuka shine suna aibata ka wa yata'anu alayka suna la'antanka suna suka gare ka suna faɗin maganganun ɓatanci wai ba ka ɗaukan kuɗin sadaka da ake samu kana raba musu hamas da fulanan walamaztahu yalmidunaka shine zunɗe ga wani shine wailin likulli humazatin lumaza idza wa ibtahu in kai gulman mutum ka aibata shi ka ci mutuncin shi sai a ce lamastahu wannan shine bayanin da ya zo cikin tafsirin zadul masir ya zo cikin tafsirin al-imam tabari abu ja'far imam al-mufassirin a mujalladi na sha hudu shafi na ɗari uku qala abu ja'far abu ja'far ya ce ya ta'ala zikiruhu allah madaukin sarki yana faɗi wa minal munafiqina alladhina wasaftu laka daga cikin munafikan da muka siffanta maka su ya muhammad sifatahum fi hazil aya yana daga cikin siffansa a cikin wannan aya su ne man yalmi zuka fi sadakat kullun zagin da cin mutuncin su akan ɗan abin da aka tattala na sadaka ne sadakan bana wai yana ina me aka yi da shi ai mun ji labari an tara kuɗi ya ƙule na cewa ya ibuka fi amriha suna aibata ka gani da al'amarin sadaka wa ya alaika fiha kullun zagin da suke maka yana da alaka da sadakan ne kawai fa in uhtu min haradu da san da aka tattara sadakan an dan fa kai rike kaza kai rike kaza da ka ji shiru yaqulu laysa laysa bihim fi aibihim iyyaka fiha ba su da wani dalilin zagin ka fa wa ta'anihim alayka bi sababi duk abin da suke zagi ko suna zagi ne saboda sadakan amma ba addini ba ba dan addini suke yi ba lakin al-ghadaba li anfusihim fushin da suke da zagin da suke yi ba a ba su ba amma ba suna fushi ne dan ba a gina ko an taimaki addini ba fa in anta ataitahum minha ma yurdihim radu anka in ka ɗiba ka ba su abin da ya masu to za ka ji shiru wa in anta lam tu'tihim minhum in baka ɗiba ka ba su ba ko ka ba su abin da bai kosar da su ba sakhitu alayka wa abuka za su yi fushi da kai su aibata ka su zazzage ka su ci mutuncin ka. kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan shine abin da al-imam abu ja'far at-tabari imamul mufassirina ya faɗi a cikin tafsirin shi kenan jama'a kuna gano wannan yanzu wannan malamin fa akalla yau da rasuwan shi kusan shekara dubu ɗaya ne yana faɗin magana kamar ɗazu ne ya rubuta shi shi sa kai hankali duk abinda bakinka zai faɗi ka sani mala'iku na rubuta kuma ba mamaki kana faɗin maganganun ne kana anko da wasu da suka gabata irinka Allah ya kiyaye to al-Imam tabari sai kawo wasu hadisai da za su haskaka mana dalilin saukan waɗannan ayoyi hadisi na dubu sha shida da ɗari takwas da sha hudu ya ce haddasa al-qasim قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله wa minhum man yalmizuka fi sadaqat dangane da fassarar wannan aya ya zuruka wa yas'aluka irin waɗannan munafukan za su taso takanas su zo su ce suna da bukata kaza ka yi mana ko ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza wannan abin da suke zuwa suke ce maka a yi dan ƙarya ne ba shine manufansu ba kun gano wannan da kyau ko qala bunu jurayj wa akhbarani daud sai ibnu jurayj ya ce dawud dan abi asim ya ba shi labari Qala a tan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi sadaka utiyan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi sadaka wata rana an zo mu annabi da sadaka ashe ana kawo mu annabi sadaka ko faka sama ha hahuna wa hahuna sai annabi ya raba sadaka aka kai nan aka kai can aka kai can aka dan rarraba haka hatta zahabat sai da wannan sadaka ta kare duka wa wara'ahu rajulun min al-ansar wani mutum na tsaye cikin mutanen madina yana kallon annabi yanda yake raba fa qala sai ya ce ma haza bil adl a'a yanzu wannan shine adalcin wannan irin adalci ne yanzu shine adalcin da aka ce kai fa nazara hazil aya sai wannan ayan ta sauka wai jama'a in ba za ka haƙura da abin da mutane suke faɗa maka don kana da'awa kai ba karanta tarihi ne ba karanta abin da ake ma ne kana tsammanin kai da ka tsaya za ka bi annabi an gaya ma kowa ya yadda zai bi annabin ne irin yadda kai kai da za ka bi shi kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa kowa yi makan shi fada Allah ya tsare mana imaninmu hadisi ne biyar kuma yace haddathana bishrun qala haddathana yazid qala ne sa'idun an da qawluhu wa minhum man yalmizuka fi sadaqat akwai waɗanda suke yawo a gari suna zindanka suna zaginka da cin mutuncinka akan wai baka taimakon su da kuɗin sadaka ya ƙolu wa minhum man ya ta'unu alaika fi sadakat abin da yake nufi akwai masu soke-soke burutsu da ɓatanci da zagi a kanka dangane da sadaka wa zakara lana anna rajulan min ahlil badiya aka ba mu labarin cewa wani tantirin ba ƙauye ne hadisa ahadin bi arabiya wanda kwanan nan ya baro gari ya shigo cirani ata nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya annabi wahuwa huwa ya ƙasimu zahaban wa fidda ita annabi yana raba zinari da azurfa Waƙala ya muhammad sai ya tsaya ƙerere gaba annabi ce kai muhammadu wallahi la in kana allahu amaraka an ta'adil in ya zama da gaske kake allah ya umarce ka da yin adalci ma adalta to kai ba adalci ba kai ba adali ba ne jama'a maza Allah ba wanda Allah zai iya turo kwaron kwatsai ta naɗe shi amma ya kalli maza Allah ya gaya mashi shi yasa ku rika yin haƙuri kun gano wannan kila abin da kunnun mu ya fi abin da kuka ci in ba yi haƙuri ba ko da awon ba za ta kai haka ba annabi ma haƙuri ya rabu da su yau kana jin labarin in ba irin wannan ya taso ba amma shi annabin fa kullum sai an kira shi ko ana so ko ba a so faƙala nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wailak annabi ya ce kai ko bane ya tabbata gare ka an ba gama fa kaga wailu da annabi ya kira mai an gama an gama faman za ya adila alaika ba'adi yanzu wane ne zai maka adalci in ba ni ba shi sa duk ka cutar da shi ko da magana ko da aiki ba da haƙƙin shi ba yana yin addu'a sai ya kama ka yana yin addu'a sai ya kama ka saboda ka taba haƙƙin shi shi kuma Allah madaukin sarki ya ce duk wanda aka cuta bai yafe ba Allah ya rantsuwa ya ce la'ansarannahu walau ba'da hini sai na taimake shi na fidda mai da haƙƙin shi ko ba yanzu ba sun maƙala نبي الله صلى الله عليه وآله sai annabi ya tara mutanen shi sai ce mashi ihdaru hadha ku ta ka tsantsan da wannan wa ashbahu da shi da ire-iren shi ku da duk waɗanda yake hudda da su Fita taka tsantsan da su fa inna fi ummati ashbahu haza cikin wannan al'umman na da nake tafiya ko akwai ire-iren shi ba shi kadai bane ina fatan mun gano wannan da kyau ya qara'una alqur'ana alarammomi ne sun iya karatun alqur'ani suna karatun alqur'ani da kyan gaske la yujawizu taraqihim amma wannan alqur'ani da suke karantawa bai wuce makoshinsu ina fatan mun gano wannan da kyau bai wuce makoshin iyakan shi baki fa'iza kharaju in sun bayyana da fitinansu faƙutulohun annabi ce ku yaƙe su sun ma'iza kharaju in kun yaƙe suka yi ƙasa ko ba sun daina ba ne za su ƙara yin ƙorowa me zai tabbatar da wannan sai annabi ce sun in sun koma sun gyagici iza kharaju za su ƙara yin ƙorowa faqtuluhum ku yaƙe su summa ma'iza kharaju sannan za su ƙara gagijewa su ƙara yunƙurowa suna yunƙurowa faqtuluhum ku ƙara yaƙansu. su wa zakara na anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yaqulu sai ambata mana cewa annabi ya kasance na cewa wallazi nafsi biyadihi ma utikum shay'an wala amnukumuhu innama ana khazin annabi ya ce ni fa mai tsaron abin da Allah ya bani ne abin da na baku shine ka san ku wanda na hana ku Allah bai bani dama in baku bane kawai shikenan abin da zan bayar shi na bayar surutu da zagi ba zai canza tsarin yadda yake gudanar da al'amari ba dan haka ya kamata jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko don su abin da suke so ko a canza komi kawai abin da shi suke so na son zuciya da ra'ayi ina fatan mun fahimci wannan da kyau kuma za ga kashi casa'in da tara na duk abubuwan da masu cewa suke cewa sun faɗaɗɗo maganan asali daga waɗanda suke makiyanku ne Makiya ne za su sami wani raɓaɓɓe sai su sanar da shi shi kuma je ya samu abin da ya fara burtun ya fara mai yami a gaya mai shi kuma sai neman burtun tunan cikin ku sai ya gaya mashi daga haka ne ake ta haifan muku da fitintunu iri-iri Allah maraukin sarki ya kiyaye hadisi na 16,817 al’imam abu jafar ibn jiririn na ya ce ƙwala haddafana muhammadu bin saur an ma'amar an zuhuri an abi salamata bin abi abdurrahman an abi salamata bin abdurrahman an abi sa'idan ƙwala bainama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙasimu ƙasman ne annabi ya zauna yana rabu ibnu dhul huwaisara at-tamimi kun ji ko nan sai ce ibnu dhi huwaisara at-tamimi fa qala da yazo sai ce ma annabi i'dil ya rasulullah kai manzon Allah kai adalci kai adalci mun gano wannan da ke ko adalci wannan yana ɗaya daga cikin taken su fa qala wailaka sai annabi ya ce kai canka wa man ya'dil illam a'dil yanzu wa kake da shi da zai yi adalci in ni ban yi adalci ba faƙala umar bin al sai umar ɗan khattabi ya ce ya rasulallah idan li fa adribu unqahu ka bani izini in sara wayan shi qala sai annabi ya ce da'ahu rabu da shi fa inna lahu ashaban ba shi ɗaya bane yana nan da wasu abokai turo shi suka yi mun gano wannan da kyau ko shine banzan garken da za a dura mazance shi kuma da yake gabo ne sai ya ya faɗi yana nan da waɗanda suka turo shi ku bar shi tukuna yanzu ƙahon san muka gani a bar shi gangan jikin ya bayyana ya taƙiru ahadukum salatahu ma'a salatihim idan ya zo ya tsaya yana sallah ya makale jiki ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan in ga sallan sai ka na taka wasu yamihi ma'a siyamihim inda za ka lura da azuminsu za ka rena azuminka yamruquna min ad-dini suna aikata abin da ke fidda su addini kama yamruqu samu min ar-ramiya kaman yanda kibiya take fita a target ɗin da aka harba ta dan shi ma'ana ta caki dabban ta fita fit kibiyar ma ga yawo jini na wuce ne fa yanzuru fi quzazihi fala yanzuru shay'an mutum sai ya duba jikin sandan kibiyan bai ga komai ba Sun summa yanzuru fi naslihi sai ya duba ya ga kan kibiyan fala ya ji da shiyan ba zai ga komi ba sun ma yanzu rufiyar safihi. sai ya duba kan abin nan gefen kibiyan hancin kibiyan sai ya ga ah, fala ya an. fala sabakal farta wa dam ya ce ina kada sabakal farta wa dam wannan kibiyan ta wuce ta rinjaye ta kantin bi da jini kafin ya taɓa ta ta riga ta wuce saboda fita cikin kaugawa yanzu yanzu nan kuna harka da su yanzu za su bar abu za kana zaune kuna addini tsaf dare ɗaya kawai sai ga fut mutum ya bari kuma sai ka same shi ba wani harkan yake ba kawai harkan zage-zage da batanci yake wannan siffa ne annabi ya siffan kai hankali in ka ji wannan siffan ta daidai da kai ko ka tuba in ko ta daidai da kai baka tuba ba ko al'amarinka annabi ya tabbatar a haka zaka mutu kai hankali kullum ka rika addu'a Allah mai jijjiye zukatan bayi ya tabbatar da zuciyanka akan addini Allah ya sauwaka to shine sai ya ce ayatuhum rajulun ayatuhum abin da ke fallasa su rajulun aswat akwai wani ɗan duwala a cikinsu ihida yadihi ɗaya daga cikin hannayen shi au qala ya ko ko hannayen shi mithlus sadiyil mar'a huhuƙeƙe ne dantsan hannun shi nan to kaman nonon mace ne aw misul bayda ko kaman kwai ne in ya tada fawa za ga abin ya daga ya ta dar daru har ma zaga abin yana yawo sannan ya juna ala hina fatratin minan nas za su bayyana sanda al'umma suka shiga matsala al'umma suna neman su gina addini suna neman su gina rayuwa sama ta yi masa bala'i nan ƙasa ƙasa musiba a yau ƙasa ƙasa babu daɗi al'amari musulunci musulmi sun shiga tasku an ratsa musulmi a ta kota ko'ina ta cikin gida musulmi ba daɗi ta waje musulmi ba daɗi sanda ake ƙoƙarin tattala al'umma a karanta da su addini a nuna masa rayuwa su kuma lokacin suke ƙoƙarin mai da hannun agogo baya mun gano wannan da kyau ko ya ce za su fito lokacin da mutane ke cikin bukatuwa su kuma sannan ne suke ɗauko bala'insu Qala fa nazalat kawai sai wannan ayan ta sauka wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin akwai waɗanda suke zindanka game da sadaka qala abu sa'idin abu sa'id ya ce ashhadu anni sami'tu haza min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ina shaida muku ni da kunnina na ji wannan daga annabi wa ashhadu anna aliyan rahimahullah alaihi ya ce kai kun ga sayyidina ala rahmatullahi alaihi Allah ya kara mai rahama na shaida hina qatalahum lokacin da ya fada da khawarij ji abin rajuli alan na'atin lati na'ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an zo da ɗan duwala a lokacin sai a gan shi da siffa ɗari bisa ɗari da irin siffan da manzan Allah ya siffanta shi da shi ya ce gashi sai na alisai da ya kabara, ya ce Allahu akbar lalle mu ke kan gaskiya ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin al-imam Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari yace qawluhu fadin Allah wa minhum man yalmizuka fi sadaqat kaga waɗannan da suke zanɗanka game da sadaka fa in min ha, da dai za ka ɗiba ka ɗan raba masu ko ɗan taɓa rabu shiru za ka ji wa in lam min minha amma in baka ba su ba ka ba wasu ko baka ba su ba kai abin da ya kamata idahum yaskhatun za su yi fushi fushin ban mamaki sai sun ci mutuncin ka ko ina kuma ga sun yi qala sai ce ha'ula'il munafikun waɗannan su ne munafukai qalu wallahi ma yutiha muhammadun illa man ahabba ai muhammadu bai ba kowa sai yan koren shi sai wanda yake so mu da bai son mu ai kaga bai bamu ba wala yu'thiru biha illa hawahu kuma son zuciyan shi yake da kudin ina yake samun kuɗin da yake kaza da kaza da su kawai sai yanda ya tsara ma zuciyar shi yake fa akhbara Allah nabiyahu sai Allah ya gaya ma annabin shi abin da ake fadi wa akhbarahum annahu innama ja'at min Allah sai gaya masu kai ku kwantar da hankalinku dukiyar nan dai daga Allah ta zo kuma yanda yake raba ta ma daga Allah ne wa inna haza amrun min Allah laysa min Muhammadin kun ga wannan al'amari daga Allah ne ba daga Muhammadu ba kare da karo sai Allah ce inna sadaqatu lil fuqara ai wannan sadakan fakiri yake ba kai fakiri ne wal masakin kai miskini wal amilina alaiha kai ka tara ta wal da kulubin kai arna musa sani. Jama mun gano wannan da kyau su ka ce a ba dan alallashi zuciyansu ko ko kaje yaki ne ko ana bin ka bashi ne ko ko kai wane ne cikin wanda Allah ya ce a basu? in ba baka ba laifi aka yi Jama mun gano wannan da ke ko Allah ya sa mu dace ya zo a cikin tafsirin baidawi na al’imamul baidawi a juz'i na biyu shafi na 454 inna innaha nazala fi abi Ya ce an saukar da ayan ne akan abi jawaz al munafik wani tantagariyar munafiki faƙala ya ce alata rauna ila sahibikum ba ganin mutumin naku har suna suke samu annaba ba mutumin naku muna ta mun gane wannan da ke mu mun ci dubu ceto mu mun shafa mu idan mu toka mu muna goyon bayan gaskiya duk inda take mun gane wannan da ke ko wa inna ma yaqsimu sadaqatukum fi ra'atil ghanam kawai yana ba sadaka ne ga waɗannan makiyaya dabbobin wa yas'umu annahu ya'dilu kullun sai ce shi adalci yake wannan shine adalci wa fi dhul khuwaisara aka ce ta sauka kan Ibn ibn Sara ne ra'asul khawarij commander in chief na khawarijawa yan tawaye yan taballe yan tawariya kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gana'im annabi ya kasance na raba ganima ganimata hunain ina raba ganiman hunain fastafa quluba ahli fasta ɗafa kuluba hali makka yana amfani da dukin yana lallashin zukatan mutanen makka bi tawfir ganaimi anhum su kaɗai ba ganima mutanen madina suna zaune ko taro bai ba su ba faƙala sai wannan wai waisara sai ya ce e idil ya rasulallah kawai kai adalci za ka yi adalci wani adalci ne faƙala na bai ce wai laka kai canka illam a adil fa man ya adil in ban yi adalci ba waye zai yi ku za mamaki yanzu kai ka ji maganar ta zafi ko da shida malamin da kai da shi za a ga mai haka za a ga za ka yi haƙuri lallai za ka ji zafi za ka ji baka ji daɗi ba An ma faɗi wanda tafi wannan kuma yanzu wanda ke faɗin ire-iren wannan maganan da ya karatu tsakanin da Allah zai yi da ce karatun shi ya kai nan wajen zai yi to amma fa wallahi zai ko ya kai dalili kan haka in Allah madaukin sarki ya batar da kai ba wanda ya sai shirye da kai dan shiriya biye da Allah a hannun Allah take ba hannun wani take ba in ya gani zai ma ya tawile ce shi ba da shi yake yi ba ku gano wannan da kyau amma da zai aji ayan a ma'auni na adalci wala sai ga da shi ne kalmomin bakin shi ne aikin shi ne aƙidin shi ne ƙudurin shi ne to amma Allah na nufin shi da alheri kenan nan take sai ce to jama'a ba abin da ya kamace ni sai tuba to na tuba to wanda Allah ya nufa da ya rabauta kenan Allah ka sa mu rabauta summa wasafahum bi anna ridahum wa sakhatihim li anfusihim sannan sai bayyana ma al'umma cewa in kaga sun yadda da wani abin da aka yi ko to riban kafa ne nasu ne suka amfana kansa suke mafada laliddini ba wasu na ma addini ba wa ma fihi salahu ahlihi ko kuma abin da zai inganta rayuwar waɗanda suke kan addinin za ka yi mamaki me zai sa mutum ya rika tsiya yana fada wai an ɗibi dukiya an gina addini da shi an gyara makaranta ko an gyara masallaci ko an gyara mota mu'azi ko an gyara kaza me zai sa ya koma yana hasada kan wannan dan me ba bashi ya sai shinkafa ya sai man girki ya sai kaza ya sai kaza ba dan me ba bashi ya sai atamfa ko ya sai leshi ko ya sai shadda ya dinka ba dan me ba bashi ya kashe ya kaza ya kaza ya kaza ba wannan ke nuna cewa suna wannan mai ne saboda dan abin da su za sa aljihun su. amma ba dan addini ba wannan da nassin al al baydawi ya faɗi Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu jama'ar annabi za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu karasa abin da ya mana saura subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum kuna fahimtar wannan da kyau ku ma'ana ga wanda ya bi Allah Allah ka mu bi